إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقوى السلام عليكم ورحمة الله mana ƙara gode ma Allah ta'ala da ya sake nuna mana wannan yammaci na litinin mai tarin albarka domin ci gaba inda muka tsaya a karatun wannan littafi na umdatul ahkam wanda yake a karatunmu da ya gabata mun tsaya a tsakiyar kitabul jana'iz a cikin wannan littafi mai albarka inda muka yi darasin farko a ciki da izinin Allah ta'ala yau za mu tashi a inda muka tsaya sai dai na baha abin nan tunatarwa fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin daga cikin ladubba na abin da ya shafi jana'iza shine ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a lokacin da rasuwar Ja'far bin Abi Talib ta zo sai ya ce isna'u li ali ne ta'am fa inna ma atahum ma yushghiluhum ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce isna'u li ali ne ta'am ku je ku yi ma mutanen gidan Ja'far abinci ku yi musu abinci ku kai musu sai wannan ya nuna cewar karantarwa ta musulunci ita ce a duk lokacin da aka yi rasuwa a gidan wani aka faɗa maka abu na farko da za ka yi shi ne ka ba da umarni a gidanka a yi maza a ɗora girki na abinci a kai gidan kun gane maganar kana kallona ba kuma mutum ya tashi shi da kowa da kowa nashi a can gidan a zauna ana jiran a girka abincin marayu shinkafa su waye waye waye a kawo kagan ka daure wannan abin gindi ka shiga ciki innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira saboda da zarar an ce an yi rasuwa za ka yi maza ka ce a ɗora sanwa ne a gidanka sai zamana ana takakkai abinci ana takakkai abinci sai zamana a lokacin da za a dinga fito da abinci daga gidan abincin makwabta ne da suka kai ya za a ga zafin mutuwa ga zafin ɗora abinci da me za a ji sai na salama ce uwu li ali jafarin tsawon ku yi musu abinci ku kai musu fa inna ma atahum mai abin abinda zai shagaltar da su zai ɗimautar da su ya riga ya zo musu labarin mutuwa labarin da ke ɗimautar da mutum yake tayar da hankali ga wani hali da suka shiga na rasuwar ɗan uwansu ga kuma girkiwa zai girka abincin daga abin da Allah ta'ala ya dora muku ta harshen manzon shi annabin tsira na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine kowa sai ba da umarni a gida a maza a dora abinci kun gane saboda kun ga baki ne ake ta zuwa wasu suna kawo gaisuwa tsakanin dai waɗannan kwanaki uku da ake karban a ta'aziyya ake karban ta'aziyya da Hausa kun fahimci wannan da kyau sai zama da abincin da za a fito da shi daga gidan kamar yadda muka ambata abinci ne na makwabta da suka girka suka kai ba kawai ka je can gidan mamata ka je ka share gindi ka zauna ana ta fito da abinci kuma ku ne akan gaba ba an gano wannan da kyau in mutum ya yi kuskure a da bai yi ba wannan shi ne yanzu ga mutum ya riga ya ji shikenan kawai kuma gwargwadon abin da za a kai gwargwadon la yukalifin Allahu illa wus'aha abinci ne da kasan kana a gidanka haka za ka girka ka kai ba wai wani abinci ne abincin biki da za a ce sai an yi abin nan ba yadda ake abinci haka za a kai abinci eh na rana guda ka ji abin da na faɗa yi aƙalla dai kwanaki uku da ake karɓar ta'aziyya saboda kwanaki uku nan su ne kwanakin da musulunci ya ɗebo wa duk wani wanda ba matar mamaci ba za ta iya yin abin nan za ta iya idan ma'ana idan zafin mutuwa ya ɗin mawata mutum a ce mutum ba zai iya wanka ba ka gani kada ya hutu kwana uku ko ba zai iya wanki ba ko ba zai iya aski ba ko waɗansu abubuwa dai wanda yake sun ta'allaka ga takaba ga mai takaba a ga mai takaba ba ta yin kitso mai kyau ko sai dai abin nan lallabe hagan nan mai takaba ba ta sa turare hakan na mai ta kaba ba ta wanka da sabulu mai kanshi na musamman kun gano wannan da kyau ko to wannan wacce iki ita ba ta kaba take ba amma zafin mutuwan ya taba ta an ba ta tsawon kwana uku kun gano wannan da kyau ko shi sa ko da a musulunci ne <coughs> ba ko da a musulunci ba yarkun Allah shi lakum a musulunci shine ko da rasuwa aka yi ba a ba da hutu wanda ya wuce kwana uku duk wani abu da za ka yi baya huce kwana uku ba ka rufe shago saboda an yi rasuwa baya huce kwana uku idan saboda rasuwa ka rufe shagon ka sama da kwana uku to sai ka yi bayani a gaban Allah ta'ala kun gane maganar yauwa saboda haka kwanaki uku dai su ne kuma kenan taro ya tashi Allah ta'ala ya gafarta ma mamaci a karatun da ya gabata mun yi magana kan abin da ya shafi manya-manyan abubuwa kamar guda abu na farko an yi magana kan abin da ya shafi sallar jana'iza ita sallar jana'iza ana yin ta ne raka kabbar bari guda hudu ya halatta a kara kan hudu ya halatta a ƙara kan hudu kun gano wannan da kyau neman ƙari kuma a darussa da ke gaba ko wata wata rana za a samu bayani mun yi magana kuma yadda ake bayan kowace kabbara a kabbara hudu idan kai kabbara farko wacce take kamar ita ce takabiratul ihram sai ka karanta fatiha an ka sake kabbara ta biyu sai ka karanta me salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanne salatu annabi ne kenan yawwa salatu annabi ne na'am sai na uku bayan mutum ya yi kabbara ta uku sai me sai neman gafara ga mamacin aƙalla ka ce Allahumma ghafirhu warham wannan ba shi ne aƙalla ba ma'ana lafazin da yake insha Allah ta'ala kowa ya rike Allahumma ghafirhu warhamhu in goma mace ce fa Allahumma ghafirha warhamha in kuma su biyu ne aka kwantar da su fa Allahumma ghafir huma Allahumma ghafir lahuma warhamhuma idan kuma suna da yawa fa Allahumma ghafir lahum warhamhu ma'ana mutum ɗaya ne Allahumma ghafir lahu warhamhu in su biyu ne Allahumma ghafir lahuma warhamhuma in suna da yawa Allahumma ghafir lahum warhamhum idan mace ce Allahumma ghafir laha warhamha domin ya halatta mutane ne da yawa irin wannan rikita rikita da ake rikice rikicen nan ko hatsarin mota aka ko waɗansu abubuwa gawawaki ne ga sanan da yawa za ku je kuwa kowane kabari ne kun gane wannan da kyau ku karantawa ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam gaba daya ake jana'iza in ba ku manta ba wanda muke karatun muwadda da su da safe man karanta ɗaya daga cikin karatukan da muke na muwadda a zamanin Muawiya bin Abi Sufyan an yi wani ruwa da ya kwashe wani bangare sai aka zo aka samu wasu kitabul jihar ko hadisan karshe a kitabul jihar na muwadda kuma karshe aka zo aka samu wasu gawawaki kamar jiya aka binne su su biyu a kwanci ya nuna ana hada mutane kenan a kabari guda mun gane wannan sannan muka zo muke magana akan abin da ya shafi salatul ghaib sallar wanda baya nan ma'ana mutum ne ya rasu a inda kana da kyakkyawan zatonka ba a mai sallah ba kyakkyawan zatonka ne wannan mutumi ba a mai sallah ba saboda ka sai ka mai sallah a inda kake daga ku biyu ne ko uku ne sai ku mai sallah ina za ku kalla alƙibla ba za a kallaci tunda in yana Legas ne kuma sai a kallace ma daga nan ba kun gane wannan sai ku mai sallah Allah ta'ala ya gafarta mishi sannan muke magana a kan adadin likafani da ake yi in ba kuma ta muka ce akwai alhaddul kamal akwai alhaddul ja'iz idan an ce alhaddul ja'iz shine gwargwadon abin da in kai ya yayi shine abin da ya sawwaka amma alhadul kamal wanda yake in kai shi aka fi so a yi shine ya zamana tufafin da za ka yi likafanin da shi ma'ana likafanin ya zamana fari kun gano wannan na biyu ya na kuma falle nawa uku a cikin waɗannan babu rawani babu riga an gano wannan da ke ko nan, hadul jais shine abin da gwargwada duk waɗannan bayanai an muku da su a inda ko abin nan ba ku da telan da zai ɗinka wanda yake shi likafanin da inda ka kware sosai da sosai ba lalle ne waɗannan guda uku ɗin ba lalle ilalla ne a ce sai tela ya yi tasiri a ciki sosai da sosai ba nam a kaddara baka iya ba kun gane wannan da ke ko yanzu ku ɗauko mamaci ne ku kawo shi nan mina ko wani al'amari haka a'a kawai falle guda uku ne sai a shimfiɗa kamar yadda muka karanta makon da ya gabata in kuka shimfiɗa shi sai a sa mamacin a kai sai a sake shimfiɗa ɗayan a saman shi nawa kenan biyu sai a ɗauko ɗaya kafanin kuma a shimfiɗa gaba ɗaya Allah ta'ala ya ji kan musulmi an gane eh, wannan da kyau ina jin mun faɗi waɗannan abubuwa a durusan da suka gabata na ɗan yi mai da alƙalamin abin ne baya saboda ma'alaƙanta alakanta karatun da na yau idan mace ce kuma aka tsefa kan za a mai abin nan tukkuwa tukkuwa nawa guda uku ba sai mun maimaita duk abin da muka faɗa ranar ya ce ba yanzu mu tashi hadisi Abdullahi ɗan Abbas ya ce an Abdullahi bin Abbas radiyallahu an hadisi daga abdullahi dan abbas allah ta'ala yadda da shi قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقص فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الوقص كسر العنق أوكي أوكي أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حديثي لك عبد الله بن عباس الله تعالى يددشي abdullahi ɗan abbas yana cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman hadisi sukan kira su cikin sigarar sahaba ƙananan sahabbai saboda me saboda an haife shi shekara biyu ko uku kafin hijira kun gano wannan ma'ana yanzu ya rasu manzan salam ya rasu abdullahi ɗan abbas yana da shekara nawa kenan sha biyu ko sha uku kun gano wannan to amma a wannan shekaru abdullahi dan abbas ya tsaya kwankwaɗi karatu a wurin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan lokaci ya rabauta da addu'ar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da ya mai ce allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil ya allah ka fahimtar da shi addini ya allah ka fahimtar da shi fassara alqur'ani mai girma qal abdullahi da abbas yake cewa ma rajulun waqifun bi arafa wata rana wani mutum yana tsaye a arfa wata rana kenan rana tara ga watan zulhijja kenan bi arafa a filin arfa iz waqa'a ala rahilatihi kawai sai bawan Allah nan ya faɗo akan dabban nan tashi yana faɗowa fawaqasathu sai dabbar ta taka shi aw qal ko kuma yace fa awqasathu ko dai fili madhi din ya zama wa qasa yakisu alwaqsu kun gani ko kuma fi ma'ana ya zama mujarrad kenan salasi mai harfa uku wa qasa wawun qafun mai kenan sadun aga ya zama salasi kenan ghairu mazid mai harfa guda uku ba a ƙara mai kowanne ba ko kuma fa'au ƙasathu an ƙara mashi mai kenan eh kun yi shiru an ƙara mai hamza kenan fa'au ƙasathu sai ta taka shi kuma da ta taka shi a wuya a wuya ta taka shi wannan dabbar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ihsiluhu bi ma'in wasidirin ku wanke shi mana ya rasu kenan saboda wannan takawa da dabba ce mashi sai ma'aikin Allah ya ce ku wanke shi bi ma'in da ruwa wasidirin da kuma magariya mana a cakuɗa ruwan da magariya kamar yadda muka aka karanta rana kyau. wa nuhu fi thawbaini ku mishi likafani a tufafi guda biyu jiya kuma ya maka ce ma'ana darasin da ya gawata uku yau kuma fa saboda me yana cikin harami sai ma'aikin Allah ya ce wa nuhu fi thawbaini ku yi mai likafani eh fi saubihi saubaihi wa kafinu fi saubaini ku mishi likafani cikin tufafi guda biyu ko fi saubaihi cikin tufafin shi guda biyu na sama da na ƙasa arrida'u da al'izar kun gani al'izar shine tufafin da alhaji yake fara ɗaurawa kamar zani abin nan kenan al'izar arrida shine wanda yake yafawa a sama kun gano wannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce ku mishi likafani da waɗannan guda biyu ɗin wala tu hanni tuhu kada ku sanya mashi turare la'alla shi yasa a cikin ruwayar ba a ce waje alu kafuran ba kun gane wannan ko ma'aikin Allah ya ce wala tu hanni tuhu kada ku sanya mashi turare wala tu khamiru ra'asa kada ku rufe mashi kai eh eh kamar ya gane me ba ba eh kada a rufe mishi kai alhaji yana rufe kai ne ba ya rufe kai fa innahu shi wannan mamacin yuba afu yawmal qiyamati mulabbiya ranar kiyama za a tashe shi yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik ka san yi ba su na alama matu kowa za a tashe shi akan abin da ya mutu a kai wani za a tashe shi yana labbaik Allahumma labbaik wani a tashe shi yana ihu wani a tashe shi yana buga bandirin shi wani a tashe shi yana karatun alkur'ani mai girma wani a tashe shi yana salatin annabi yi ba a suna alama matu kowa za a tashe shi akan abin da ya mutu ya Allah kai mana kyakkyawar cikawa kaga wannan ya samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ranar alkiyama za a tashi shi yana talbiya ma'ana yanzu rasuwar da iya kenan ubangiji Allah ta'ala ya cika mushi ladan shi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah duk wanda ya hijira bai kai ga inda ya nufa ba ya ta bai kai ga garin da ya hijira ba Allah ta'ala zai cika mishi ladansa kun ga kyakkyawar niyya tana da tasiri sosai da sosai kun gano wannan da kyau sannan kuma duk wani abu da ake fatan zai zama karuwa ga addini ga al'umma baki daya ka yi kokari ka sa hannunka a ciki ko aka gani ba a san karshen shi ba sai zama ko bayan rasuwarka alkhairin yana zuwa kabarinka ka gane wannan da kyau ko kana da wani da kuke kira shi fanshin da yake zuwa gare ka wa fi riwaya a wata riwayar wala tukhammiru wajaha kar ku rufe fuskarsa wala ra'asa hakan nan kada ku rufe kansa abin da ake nemi da alwaqsu shine kasrul unuq kariyar wuya ma'ana sai ta taka wuyansa wuyansa yayi kari sai ta karya mushi wuya wannan dabbar tana taka shi sai mamaci sai bawan Allah nan ya rasu kun gano wannan da kyau ko to tun da ya rasu sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a rufe shi a cikin wannan kayan nashi guda biyu na maka ga farare ne shikenan shi waɗannan su ne likafaninsa in gano wannan da kyau daga cikin abubuwan da bai shafe shi ba kada a sanya mashi turare domin alhaji baya sa turare ina cikin mahzuratul ihram abubuwan da aka hana mai ihrami ya sa hakan nan mai ihrami baya rufe kai ka gane duk sanyi nan na muzdalifa <laughs> in ji wani yace duk wannan sanyi mutum ba zai rufe kai ba ai ba za ka rufe kai ba Allahumma sai dai kawai idan mutum yana bacci magagin bacci ya ɗebe shi ya rufe kanshi to dama wannan rufe alƙalamu an salas daga ciki akwai mai bacci mai bacci in ya rufe kanshi yana cikin abin nan wannan shi kenan sai ka yayi mai kuma haka nan baya rufe fuska wala abun nan kar ku rufe mashi fuska ba ga ko mace ce ba a ihrami ihramin mace shine ba ta rufe fuska da tafukan hannu mana ba ta sa niqabi amma cikakken shigarta hijabin ta tun daga sama har ƙasa shi za ta sa ba wani farin tufafi da ake raba ma alhazai mata shi suke sa ba kun gano wannan kowane irin eh? mana an ce hijabin da take sa ku kuma da wani yare za mu gaya musu kawai abin da ba za ta yi ne ba za ta rufe fuskarta ba kun gane maganar eh to yanzu najeriya ta je yi ko yake hajji kai shiru a shi bai faɗa haka ba عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما يقولون ما تتبع الجنائز إيه؟ عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها حديث أم عطية mutuniyar madina Allah ta'ala ya daidaita qalat ta ce nuhina an ittiba'il jana'iz an hana mu mu dinga bin jana'iza mu suwa kenan mata walam yu'zam alaina ba dora mana ba kun gano wannan zaga daga cikin ladubban bin jana'iza kenan mata ba sa bin jana'iza a ce sun bi ta maza na tafe mata na tafi baki ɗaya zuwa jana'iza su wannan baya cikin abubuwan da aka ɗora musu an abi hurairah radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسرعوا بالجنازة أغنى كويتي كو بالجنازة bi fatahil jim ko bi kasril jim fa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilay wa in taku siwa dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum ana bi hurairah radiyallahu anhu hadisi daga ba hurairah Allah ta'ala ya yarda da shi kun ku ci amin ba to shi kenan Ani nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qali yace asri'u bil janazati ko bil jinazati kamar da muke magana ku yi gaggawa bil janazati da gawa ku yi gaggawa ku kaita gawa ba ku yi gaggawa a kai shi inda a kai shi abin nan a kai shi gidan shi a kai shi kabari ko a kai ta kabari domin gawa aka ce a kai ta kabari isa malamai suka ce idan ka zo ka samu ana jana'iza baka sani ba mace ne ko namiji sai ka ce Allahumma ghafir laha warhamha na sunanta gawa ta mace sunanta mace ce sunanta gawa namiji ne sunan shi yanzu ya tashi kuma daga wani daga mutum ya koma gawa ita ce duniya kamar kiftawa da bismillah an gama ya Allah kai mana kyakkyawar cikawa asiru ubil janaza ku yi gaggawa da wannan gawar ku kaita fa in ku salihatan har idan wannan gawa ta zama kyakkyawa ce ta yi kyakkyawan aiki fa khairun tuqaddimunha ilaihi to babban alheri ne za ku kaita zuwa gare shi Allah sanya mu daga cikin su wa in taku siwa zalik idan kuma bata aikata mummuna kyakkyawan abu ba ya nuna mai kenan ta yi mummuna kenan to fa sharrun ta da'unahu an riqabikum to fitina ne za ku cire shi daga wuyanku sharri ne fitina ce ku kai ta ku je ku aje ta domin daman ɗayan biyu ne ko dai zamana ta aikata alheri ko ya zamana ta aikata sharri ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ku yi gaggawa da jana'iza shin gaggawa idan kun ɗauki gawar babu wasa eh ko kuwa idan ya mutu ku yi gaggawa shirye-shirye na ku kaita ko duka eh gaggawa shirya ta ya nuna wajen kai ta ya halatta ku yi tafiya eh sannu sannu kenan eh mm, batun an shirya batun kaiwa malamai sun yi magana kamar haka magana ta farko shine ku yi gaggawa abinda ake yi da gaggawar shine lokacin da kuka ɗauke ta ku yi gaggawa kai ta wannan ba yana nuna ku yi gudu ta yadda za ta zazzago ba kun ko ko zai zama na akwai wata barna da za ta iya haifar da haka kaga wani ya nuna kenan babu ba za a ɗauki gawa kuma a tafi ana laƙwa ba saboda me saboda annabi salama ya ce fa inna abin nan ah, wa yantaku siwa zalika fa sharrun tad'unahu arriqabikum sharri ne za ku cire shi daga ina daga wuyan ku ita ku gawa daman ba an daga ta ne haka ba eh an tattallafa gaba daya ga sai nuna kenan lokacin da aka daga ne ake nufi magana ta biyu ita ce daga lokacin da aka rasu zuwa komai da komai ku yi gaggawa ku kammala abin da mai yake da suna wannan eh, al'amiru sun'ani mai sharhin subulussalam wanda subulus salam ya rinjaye da wannan ya nuna cewar duka ake hada su wannan magana tana shiga ciki sosai da sosai kun fahimci wannan da ke ko cewar a yi gaggawa tun daga rasuwa har zuwa kammalawa a yi maza a kai mutum zuwa ga makwancinsa kun gano Allah ta'ala kuma yi musulmi saboda haka ko da ka ce an rika bi kuma ai yana nuna cewa inda mutum ya rasu ai yanzu yana wuyan ku ne tsawon yana ƙasa yana hannun masu wanka ne yana hannun masu kaza ne duk yana menene yana ƙarƙashin ku ne tsira gaga a musulunci ba magana mutum yarsu a je ya ajiye shi tukunna ko a ta yawo da gawar a duniya kafin a ji abin ne mai kenan wannan kun gano wannan da kyau da zarar mutum ya kwanta rasu abin da ke kan ku shi ne a yi maza a shirya shi kuma a kai shi makwancinsa mun bai wannan da kyau idan ya zama na kuna cikin tafiya ne fa tafiya mai nisan gaske a cikin jirgin ruwa ya za ku yi sai rasu eh sai a mai wanka a ciki a cikin jirgin ruwa din inda likafa ne a sa likafa ne idan akwai yiwuwar za a iya samun wata jazira wani tsibiri nan gaba kaɗan malamai suka ce sai a ɗan jinkirta ana zuwa wurin sai a binne shi a gaba kuma sai a wuce Allah ta'ala jikin shi da gafara to idan kuma iya tafiya ku ba ku tsammanin za ku iya samu wani tsibiri fa eh kace me sai wasu malamai suka ce sai a jefa ya cikin ruwa yanzu ruwan ya zama shine kasar kuma yadda in ka nemi in ka nemi ruwa zaka alwala ka rasa sai ka taimama da ni da kasa kaga yanzu kasa ta tsaya matsayin ruwa yau ruwan ya tsaya matsayin ƙasa a wasu malamai suke ambata shi za ka tambaya eh, ba akwai tufafi a jikin shi ba kun gane wannan ai akwai mun yi magana rana ita sai tufafi ya zama shine daga sai ya tsarge shi baki daya gani in kuma akwai mai babbar riga eh, abin nan gaba daya kaga sai a cire babbar riga tunda babbar riga na fila ce kenan tunda akwai a ciki a ciki gano wannan da ke ko su malaman suke ambata ina zuwa kai ina zuwa so daga wannan shine mutum musulmi baya rasuwa waya aje shi a abin nan kawai haka allahumma sai dai idan ya shafi abin da ya shafi cike takaddu da waye da waye waɗannan ijira'a ɗin kaga duk suna ƙarƙashin mai shirye-shiryen shiri kun gana abin da nake nufi ya rasu sai an je wancan ofis an sa hannu sai an je wancan ofis an sa hannu sai an je wuri kaza sai an je wuri kaza sai an je wuri kaza duk wannan za a iya lissafa su ne cikin shirye-shirye don sai asibiti ya yi rilizin ɗan gawar sannan a fito da ita to duk wannan bin takardu da kuke yi duk aiki ne na da ke shiga cikin shirye-shiryen zuwa aje a ne ta amma mutum ya rasu kuma a ajiye ana jiran waɗansu al'amura kuma na daban to wannan kaga kuma ba musulunci ba ne kun gano wannan da kyau an samura bin jindub radiyallahu anhu qala صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها faƙama wasatiha an samurata bin jundub daga samura ɗan jundub radiyallahu an Allah iya da shi ƙal samura ya ce sallaitu wa ra'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce na yi sallah a bayan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a lamra'atin sallar da ake ma wata baiwar Allah wata mata wasu malamai suka ce ita ce mahaifiyar ka'ab inda kaga abin nan alamara'atin ai na kira ce abin nan ba na kira ba mubhama ce kuma mubham ana bukatar a fagen hadisi ka samo su yasa suka ce a ruwayan muslim wacce ta nuna ita ce ummu ka'ab mafiyar ka'ab ta fi nifasiha ta rasu ta sanadiyar haihuwa faƙama wasatiha sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsaya a tsakiyarta bai tsaya saitin kanta ba bai kuma tsaya saitin ƙafafuwanta ba mun gane wannan shi wannan aiki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na tsayawa a tsakiyarta ya keɓanci ga mata ne zalla banda maza koko ya keɓe kaɗai ne ya keɓanci wacce ta haihu ne ta sanadiyar haihuwa ta rasu ta sanadiyar haihuwa kun yi shiru eh? to ban da maza ke kenan ko kuma kace ne a kai ke so ka faɗa ai nan nan kuma fa ba nan wanda ya ce a ai ba filin faɗi son ka bane balle a ce nan wasu sun faɗa nan wasu sun faɗa eh ya ce ga su limamai na Usman ya haya malamai suke magana wasu suka ce a ya shafi kowa da kowa ne amma da abin da ibnu da kikil eid ya hikaito cikin ihkamul ahkam wasu kuma suka ce a'a ya keɓanci ga mace ne wacce take da juna biyu su irin waɗannan abubuwa ba abubuwa ne masu doguwar matsala sosai da sosai ba an abi musa abdullahi bin qaisar radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة أنا أبي موسى حديثي رقى أبي موسى سنشي عبد الله بن قيس anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bari'un ya barranta ba shi babu ita ba manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam babu wannan matar da aka ambata ko babu manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam babu wannan mutumi da ke da irin wannan ɗabi'ar sawa'un mace ce ko namiji suwaye waɗannan mutane da manzan Allah sallallahu ya barranta da su kasan abin ya zama babban abu har ya zamana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya barranta da su babu shi babu su ta farko a salikati ita ce mace mai ɗaga murya a lokacin da masifa ta afka mata za ta rusa ihu wayo allanta ta mutu ta lalace wal haliqati da wacce take aske kanta saboda tsabagen masifa ko ta aske duka ko kuma ta kama gashin kanta ta tsitsige shi ko ta rage gashin kanta ko ta aske duka duk dai saboda wata masifa wa shaqa da wacce take kama wuya rigarta ta keta kun gano wannan an gawo shi litta'anis saboda galibi mata su suka fi ba wai banda maza ba kun gano wannan duk wanda ke da irin wannan ɗabi'u annabi salma ya barranta da shi kasan ko ba kyawawan ɗabi'u ba ne. ya zama mutum in dai masifa ta same shi zai rusa ihu ko kan shi kwalkabo ko wa kanta ƙwaryen molo ko ta kama gashin kanta gaba ɗaya ta tsitsige ko ta kyakkyata riga wannan baya cikin tsari na musulunci ina haƙuri ina nan ai sun raba gari su da hakuri shine malamin ya ce a salikatu abinda ake nimi da a salika tarfa sauta ha inda masiba ita ce dukkan matar da ke daga muryarta akan wata masiba da ta afka mata Allah ya kiyaye kawo ko san Allah ta'ala ya kira mutuwa da musiba ya ce fa asabatkum musibatul maut mutuwa masifa ce Allah ka kiyaye Allah ka samu cika da imani عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله an aisha radiyallahu anha daga nana aisha uwar mummunai ubangiji Allah ta'ala yarda da ita qalat ta ce lamma shtaka nabiyyu a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi jikin nashi yi tsanani yana rashin lafiya kenan lafiyar ajali sallallahu alaihi wa ala zakara nisa'ihi sai wasu daga cikin iyalansa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi suka ba da bayanin kanisatan wata coci ra'ainaha da suka ganta bi ardul habasha a kasar habasha kun gano wannan wannan yake kira yanzu ethiopia kenan ko ethiopia yuqalu laha ana kiran wannan coci da suna mariya mariya yawon ba a yi mata shadda ba mariya ba mariya kamar ka ce ko suna nufin mary kenan ko zaunar su ne wa kanat ummu salamata wa ummu habibata atata ardal habasha ummu salama da ummu habiba sun kasance sun je kasar habasha ita ummu ta sunanta me sunanta hindu ita ummu habiba sunanta ramla fazakarata min husniha sai suka ba da bayanin kyawun wannan coci da suka gani a ƙasar habasha wata sawira fiha da kuma hotunan da ke cikinta wai a coci kuma an sassa hotuna kun gano wannan ku kuwa ce waɗancan da suwa suke koyi farafa a rasa hufakal sai ma'aikin Allah tsira da amintan Allah su tabbata a gare shi ya ɗaga kansa yana cikin wannan hali na rashin lafiya yana cewa jikin ya yi tsanani jikin shi amma da suka faɗi wannan maganar saboda tsabagen baima tauhidi kariya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ɗaga kanshi ya nufasa ya ce ula'ika waɗannan mutanen da kuka gani kuka je ƙasarsu kuka gansu idza mata fihimur rajulus salih idan mutumin ƙwarai ya mutu a cikinsu ku ji idan mutum na ƙwarai ya rasu a cikinsa a cikinsu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin wai fa shi mutumin ƙwarai ne shi yasa suka yi wannan to su wasu mutanen ma da ake waɗannan a kansu ma akwai shakkun kasance wasu na kwarai sun masawwaru fihi tilka sura sannan sai su suranta sai su hoton wannan mutumi a cikin wannan masallaci sai ma'aikin Allah ya ce ula'ika shirarul halki inda Allah waɗannan mutane su ne mafiya asaran mutane a wurin Allah Allah ya kiyaye ku duba ku gaba irin ɗanyen aikin da suka yi abu na farko idan mutum na kwarai ya mutu a cikinsu ga abin da suke yi kaga wannan an samu shaida shi na kwarai ne to yanzu kuma idan ake ga mutumin ba na kwarai bane fa akwai shakku mutumi ne kusan almajirai sun yi ijma'in baya fitowa sallah ba a sallar jam'i da shi ba a sallar juma'a da shi ta ina mutum zai zama ko mutum na kwarai malamai a duba wannan fa ko ga an ce ya shiga halwa kwana arba'in to ya shiga halwa kwana arba'in ina zai sallah juma'a no kenan ta wuce shi eh juma'a biyar ko shida kun gane maganar kar ku manta e itikafi fa e itikafi wanda Allah ta'ala ya ce wa taribe ta li ta'ifina wal akifina war ruka'i sujud itikafi wanda Allah ta'ala ya ce wala hunna wa antum akifuna fil masajid sai idan ya kasance a masallacin juma'a zaka yi shi kwanakin da za su wuce maka idan ya zama na juma'a za ta gifta to sai ka yi shi a masallacin juma'a domin ita sallar juma'a wajibi ce shi kuma itikafi mustahabbi ne kuma daga cikin sharuɗan itikafi ba a fita kun gano wannan to saboda haka sai ka je can masallacin juma ka je ka yi shi kun gano wannan to shi wannan ya tafi haula wace ce mai sunanta halwa subhanallah al'afin babu salloli babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza kun gano wannan da ke ko musulunci abin da ya sani shine itikafi ya sani ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya zauna a kogon Hira so uku ma'ana a kowane watan Ramadana kafin zuwan manzanci kun gano wannan kafin zuwan manzanci ya yi zama a kogon Hira har in ba kuma ta ba annan wahayi ya fara zuwa mishi da wahayi ya sauka ya ayyuhal mudassir fa anzir. ka tutsa mutum ka ce ya sake koma ko gahira da zumma zuwa halwa in ma abin da yake haula abin nan da kuke ce halwa din ce ya sake koma bai sake koma ba domin Allah ce ya da shi qum fa anzir wa rabbaka kabbir wa fa tahhir war rujza wa wala tamnun tastakthir wa rabbika fasbir su waɗannan mutanen idan mutumin ƙware ya mutu a cikinsu ba na ala masu masjidan sai su gina masallaci a kan ƙabarinsa Allah ta'ala ya sauwake Allah shi kiyaye a wannan ba addinin musulunci ba ne bai shi da alaƙa da addinin musulunci wannan in dai kaga an yi wannan gine-gine a ƙabari a ƙabari to ka sani waɗannan gaskiya akwai kiristanci tare da su sosai da sosai kun gano wannan da ke ko kuma Allah ta'ala fa hashidi da qawli wal in'ami alayka ilayka nashku al islami kasashe da yawa wanda ake takama da su za ga malam duk irin wannan kwakyara ce akan su Allah ta'ala ya sauke na ji wani yana hikaitowa ma yana cewa duk masar gashi na yana wai yana kafa hujja kabarin wa aisu wali wani a kabari a masallaci aka binne shi <laughs> rajimin bilgebu kenan fadin Allah ta'ala qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alaihim masjida suwa kenan ashabul kafi ashabul kafi lokacin da ubangiji Allah ta'ala ya bayyana da su ga mutane bayan shekara nawa Ɗari uku a kalandar kamariya tara a kalandar shamsiyya wa labisu fi kafin salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a ƙarin shekara tara aka samu a tsakanin kalandar musulunci kalandar kamariya ta wata da ta shamsiya a adadin waɗannan kwanaki da suka yi sa Allah ta'ala ya hikaito su duka wa labisu fi kafin salasa atin sinina shekara abin nan ɗari uku wasdadu tis'a suka ƙara shekara tara in kai lissafi da wancan kalandar da aka kammala dai waɗannan su ne kaza su ne kaza tarihi yadda ya zo a taskoki ta Allah ya ce manzan Allah ya ce qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suka yi rinjaye suka suka fi kowa yawa akan al'amarin suka ce la natakhidanna masu masjida a to yanzu sai mu mai da wurin ya zama masallaci tunda sun mutu kuma shikenan sai a mai da wurin ya zama masallaci mhm. me za ku ce Allah ta'ala ya ce qala allazina galabu ala amrihim waɗanda suka fi yawa kuma da man galibi waɗanda suka fi yawa badatu ne wa in aka tsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zan wala ta tajidu aktharahum shakirin kun gane wannan da ke ko saboda an kai dubu gaba daya duk inda aka ce mafi yawa da malamai da wanda ba malamai ba suwa suka fi yawa eh wai fa ka hada haddin suka nada kansu a matsayin malamai din duk dai wai nan dai malaman su yawa su ma yau dai ka nan daga masa kafa kadan in aka hada da haka din su su suka fi yawa to wadanda ba malamai ba su suka fi yawa to in aka hada gaba daya da wanda da wadanda suke tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ba sa tafarki kan na manzo sallallahu alaihi wasallam suka fi yawa wadanda suka fi yawa to kullun ka dauki wai yawa shine mizanin ka nan gaskiya take to mutum zai kai kanshi ya baro Allah shi kiyaye haka wannan ba dalili bane kan cewar wai ana gini akan kabari saboda haka idan aka gina masallaci daga baya aka zo aka sa kabari to za a tona wannan kabarin ne kun gane wannan idan aka kabari daga baya sai aka zo aka gina masallaci za a rushe masallacin ɗaya kenan daga cikin wuraren da shari'a ta ba da lasisi a rushe masallaci bayan sun yi wannan sun masawwaru fihi tilka sura sannan sai su yi hotunan wannan mutane su mammanna a cikin masallacin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh a cikin coci to <laughs> a cikin coci din mala sai kai kya ce bambancin da ke tsakanin waɗannan da kiristoci kya ce in akwai shi kaɗan ne mahala kullum so ake ɗabi'ar musulmi ta sha bamban da ta kiristoci ɗabi'ar musulmi musulmi ne shi za a kwaikwaya ba shi zai kwaikwaya ba addininka ya gamsar da kai ba sai kayo ƙari a wurin wasu ba sai dai a gani a kwaikwaye ka kuma kowa ya riga ya san da wannan shekaru da yawa da wasu abubuwan duk kuma za ga wasu abubuwan ma da ake ta yi a yanzu duk kunnuwa kan sunna ne ya sa su ma kiristoci suke kwaikwayon su amma lokacin da ake zaman dirshan zaman 50 ya kake gani Allah ta'ala ya sauwake shi karantar shi hoto mai matsayinsa azaba mai yawa ta an ta bayani akan abin da ya shafi hoto kaga mutum ya sa ko a ofis ɗin shi ko a ɗafalan shi ya kewaye da hotunan shi nan lokacin yana firamare nan yana lokacin yana sakandare nan yana lokacin yana jamani nan lokacin yana arfa nan lokacin yana kaza kai wani a ɗaki wani a falo wani a ofis ɗin shi ma duk ya sa Allah ta'ala ya sauwaki wa ana ha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi maradihi alladhi lam yaqum min la'ana Allah al-yahuda wan nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وعنها حديثي دي daga gare ta din dai ita wa kenan nana Aisha Allah ya dare ta qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce fi maradihi alladhi lam yaqum min a rashin lafiyan da yake daga shi bai tashi ba sallallahu alaihi wa sallama ajiyarsa ta ƙarshe ya ce la'anallahu yahuda wa nasara tsinuwa Allah ta tabbata akan yahuda da nasara ba ku ce amin ba ko la'anallahu yahuda wa nasara Allah ya la'anci yahudawa da nasara kun gano lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bin maryam tun a zamanin annabawan annabawan sun tsine musu Allah ta'ala ya sauwake bakin iyaye ma ya aka cika balle bakin annabawa malam mutum ma ba ma mahaifinka ba ka zalunce shi ko arne ne ka zalunce shi ya ce Allah ya isa sai kaga abu a jikinka anasalam ya faɗa ittaqu da'watal mazlum ku ji tsoron addu'a duk wanda aka zalunta al aljinsiyya lil duk wani wanda aka zalunce shi musulunci bai yadda ka zalunci wanda ba musulmi ba to a sai shi ya fahimci cewa musulunci ne yake ka zalunce shi wannan dai yana cikin abubuwan da ya sa wannan ba musulman ba ba su kalba addinin ku ba suna ganin abin da kuke yi addinin ku ne ya sa su wasu kuma suna ganin abin da su suke yi a coci shi kuke yi a wuraren ku to ya za su baro nasu so shi naku bayan duk an zama ɗaya eh Allah ta'ala ce la'ana Allah ya yahudu wan nasara Allah ya tsine musu saboda me ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun rike kabarrukan annabawan su matsayin masallaci kabari na annabi ba shine kashin walittaka ba ko kuma ko wani kuma bayan shi dukkan annabi wali ne ai sai dai ba dukkan wali ne annabi ba na kai shiru to shikenan sun riƙi kabarurka na annabawa a matsayin masallaci kabari na annabi kabari na manzo sun ɗauka matsayin masallaci Allah ta'ala ma'aikin Allah ya ce tsino Allah ta tabbata a kansu to in ana batun annabi kuma ina magana wani arrajulu salih tunda aka ce annabi kaga babu wani wanda ya kai cikin halittar Allah ta'ala ba a yi a riƙi kabari ba to yanzu ya rage ke tambaya kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci ko a cikin gida eh? a cikin masallaci ko a cikin gida kun taba ganin hoton ko kun taba gani ina alhaji abubakar ina kun gane tambayar da na yi a cikin masallaci ne ko a cikin gida ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kabarinsa a cikin gidan shi yake ba a cikin masallacin shi ba kun gane maganar domin kabarin manzo Allah salam an yi shi ne a ɗakin na na Aisha lokacin da ma'aikin Allah ya cika sai ake ta magana yanzu ina za a kai shi wasu suka ce a kai shi Baitul Maqdis domin nan ne makabarta ta annabawa galibin annabawa duk suna nan mai za kuke gani waɗannan yan kama wuri zauna ɗin ba suka suke neman su mamaye wurin kun gano wannan sun zo daga ciki suka ce a'a muna da hadisi ma'aikin Allah ya ce babu wani annabi da zai rasu face a inda ya rasu na ake binne shi kun gano wannan to Anas sallam ya rasu a ɗakin na na Aisha da ya rasu a ɗakin na na Aisha sai abin nan ba a ɗakinta kuma a jikinta a ɗan fara da ita kamar yadda za mu zo a cikin hadisin bukhari wata rana kun gane a daidai wannan lokaci wannan wuri sai na aisha ta zame a nan inda ya rasu ana aka yi mai kabarinsa a cikin ɗakin na aisha radiyallahu anha tsoron kabarin shi yana ina kenan haka aka dinga ƙara masallacin aka dinga ƙara masallaci har zuwa yanzu a yanzu sai aka ɗan fara masallacin da jikin gidan kun gane wannan in ka shiga cikin masallacin za ka ga gidan yana ɗamfare ya shigo ciki amma kabarin yana cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin nan masallaci abin nan gidan yana cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to har yanzu dai kabarin manzan Allah yana cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka za ga ta bangaren haka ta bangaren rauda din nan ba shine karshen katanga ba a buɗa shi ta can gefe ba wannan abin nan ma ya tiku ta wilu kenan Allah ta'ala ya kai mu gaba ɗaya mu jimi ganin kwakwaf walaula zalik take cewa da ba da haka ba haka ba ubriza qabaruhu da an fito da kabarin shi an bayyana an daga kabarin shi ghaira annahu khushiya an yutakhadha masjida sai dai ma'aikin Allah ya ji tsoron kada a riki kabarin sa a wurin masallaci a matsayin masallaci sai annabi sallallahu yake addu'a yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunki da za a dinga bauta mushi kun gano wannan amma wai kaga mutum ya yi tafiya kanas ta wancan garin wai ya tafi ziyarar kabari ya gaya mushi ana yin wannan su waɗanda suka nuna mashi ba su gaya mai cewar ba a yi wannan ba ne mutum ya hatara tun zuwa ranar tashin alkiyama iz tabarra alladhi na tubi'u min alladhi na taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al ana abdullahi bin mas'ud hadisin daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an Allah ta'ala iya da shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta bi qira'ati ibn ummi abd da karatu irin na abdullahi dan mas'ud makarantar alqur'ani ne masanin tafsirin alqur'ani ne an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma'aikin Allah ya ce laisa minna bai shi daga cikin mu baya cikin tsarin mu baya cikin karantawan mu man darabal hududa duk wanda ya mammari fuskarsa wa jiyu ba ya kekketa wuyar rigarsa kya sai ga rigata ya iyage ta iyar wada'a bi da'awar jahiliya ya kira ya ruri irin na rurin jahiliya farko wayo Allah shi ya mutu ya lalace ya shiga uku yanzu ya zai yi sai ga galibin mutuwan ma da yake ba wai yana yin yana kuka ne domin jin tausayin wancan ba a'a watakila tallafin da yake samu ne yanki eh kun gano wannan da kyau Allah ta'ala ya sauwake wanda kai nan baya cikin karantawa ta musulunci rusa kuka daga murya wannan baya cikin karantawa Allahumma hawaye da ke fita wannan rahama ne baya cikin kuka amma waje baki ana kuka maza da mata wannan haramun ne kuma in ka san a kabila ku ana yi ka shaida ka gaya musu cewar ba a yi in ka mutu kada a yi maka don maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi kayan hayy mamaci ana mai azaba saboda kukan da rayayyu suke mishi maimakon su roƙa mashi gafara sai su suna kuka kuma ana narka mashi azaba ta sanadiyar wannan kukan Allah ya kiyaye sai malamai suka ce a ah, to ya za a gashi ba shi yi kuka ba kuma a yi mashi azaba ga Allah ta'ala ce wala taziru waziratun zura ukhra sai malamai suka ce ai babu cin karo tsakanin su ko dai ya zama na shi wasici in ya mutu a mai kukan haka suke zamanin jahiliya yace idan mitu fa bi ma ana ahluhu idan na mutu ki mun kuka a san cewar eh ni wanda ya cancanci kuka ne wa shaqqi alayya sauba ya umma ma'abadi ki zo kan gawa ta ki cikke ta rigaki an san ni dan dangi ne haka yake wasiti kaga wannan wasiyatun wannan mudhar ne haramun ne wannan ɗaya kenan haka kuma duk wanda ya san a kabilarsu a garinsu a gidansu ana irin wannan kukan to ya faɗa musu cewar in ya mutu kada a mishi wannan kuka kun gano wannan to in ya mutu duk wanda iya yi wa ma'auninsa shi kan ya fita amma ka sani ana yi tabbas in ka mutu za a maka kuma kana ji kana kallo baka tare yan uwa ka gaya musu ba ka yi wasiya ba to haka kai makana da wani taimako da ka bayar kenan Allah ya kiyaye ana bi hurairah radiyallahu an qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shahida al janazata ko janazata من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد أنا أبي هريرة رضي الله عنه حديثي لقى أبا هريرة الله تعالى يدرشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكي الله تسيرا دا أمين الله ستبتا أغريش ياتي من شهد الجنازة duk wanda ya halarci sallar jana'iza hatta yusalliya alaiha har zuwa a yi mata sallah mana ya halarce ta kenan tun kafin sallah eh ko ba kake nuna ba in ya zauna kuma ba ya zauna kuma ya tafira ba kai la ilaha illallah sai a zauna ana jiran gawa kaga ana tafira shi kuma wani kaga ya ciro cirbi yana ta ja kuma ana tafira da shi sai ga rasa lokacin da yake firan me yake cewa eh to ya ma ja'ala Allahu li rajul min qalbayni fi jawfi ana fira da shi kuma yana jan cirbi shin tasbihi yake yi ko fira yake yi ko jan cirbi yake yi falahu qirat wannan yana da kiraɗi guda wa man shahida hata judufan wanda kuma ya halarce ta bayan sallah har zuwa aka binne ta falahu qiratan yana da kiraɗi biyu qil sai aka ce wa mal qiratan ya ma'aikin Allah menene wannan al qiratan din me ake nufi da al qirat al qirat qal sai ma'aikin Allah ya ce mithlul jabalain al azimain ai lada ne wanda yake misalin sa kamar mu lissafin makama kan duwatsu ne guda biyu jibga jibgan dutse guda biyu wali musulmin arwayin muslim asgharuhuma karamin cikin su cikin nau kenan biyu mislu uhudin girman shi kamar girman dutsen uhudi ne kaga wato yanzu baka san girman ladan ba sai aka dan haskaka maka shi aka dan kamanta maka shi da abin da zaka iya gane shi wanda ya je dutsen uhudu wanda ya ga dutsen hudu lalle ilalla ya san makeken dutse ne ba karamin dutse ba ne babban dutse ne kun gano wannan da ke ko to wannan shine wai misalin ɗaya kenan daga cikin waɗannan guda biyu ɗin kaga san ba karamin lada ba ne an gano wannan saboda haka wannan yana nuna mana kenan mutum bayan an kammala sallar jana'iza ya halatta mutum kuma ya yi ƙoƙari ya ga an je jana'izar da shi an kuma ya haƙura da wannan ƙeraɗi guda ɗaya ɗin to ya samu daidai mana zaman sha zuwa sallar jana'iza yana da ɗaya in ya raga kuma yana da ɗaya in haɗa no kenan biyu kenan mun gano wannan da kyau wannan shine takaitaccen bayani na abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe mana a wannan littafi mai albarka na aljana'iz muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya sa mun dace da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai ayyuka guda biyu aiki na farko shine abin da ya shafi yin likafani a aikace aiki na biyu shine abin da ya shafi yin sallar jana'iza a aikace yin sallar jana'iza a aikace mun taɓa yin shi a wannan masallaci kuma da izinin Allah ta'ala yau zamu mu sake maimaitawa an gane wannan da kyau ko abin nan likafani za mu tattauna da wanda yake celoli ne na nan akalla na nan unguwar da muke tattauna da su abin ya fi shafar su za mu tattauna da su wannan wanda kuma yake so don fa'ida to wannan kuma wani abu ne na daban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a yi gaggawar kai jana'iza mun karanta ko ba mu karanta ba an karanta sai aka yi ma rasuwa a nan garin kun gano wannan da kyau mana ka zo daga bidda ko daga kwantagora ko daga suleja sai ake rasuwa a nan garin ya halatta ka ɗauki gawar ka kai a yi da shi a nan garin ko kuma dole sai ka ɗauka kame da shi can garin ku watakila eh jana'iza a nan ya fi kun gane wannan da ke ko in dai babu wata abin nan mafsada babba da za ta iya biyo baya kun gane maganar in dai babu wata barna da za ta iya biyo baya babba amma in dai ba wani watakila kai ne babban dan ko kai ne babban yayan ko an je can dai kai ne akan gawar kun gane wannan da kyau ko ba wani abin nan muna roƙo Allah ta'ala kuma da sunan shi kyawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya sare masallaci na ahlus sunna ɗaya ko biyu a ce an ware wani bangare na wankan gawa da kulawa da su kun gane wannan da kyau ko a masallaci da ake ginawa kaga wannan zai taimaka sosai da sosai mun fahimci wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am da cin lokaci sosai da sosai tambayar da zan yi anan ita ce daga farkon wannan karatu zuwa yanzu da mai da mai aka ambata da mai da mai ba ambata ba wasu abubuwan akwai su ba ambace su ba kaga kamar abin da ya shafi girka abinci a kai gidan ba a fahimta a cikin littafin ba amma hadisi ya inganta mun kawo shi kun gano wannan da kyau inda ake wa mamaci addu'a shine a kabarinsa bayan an yi sallar jana'iza sai kuma aka je makabarta aka binne shi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ku roƙa ma dan uwanku gafara mana kowa ya tsaya akan kabarin nan yayi addu'a gwargwadon yadda zai iya aƙalla ka tsaya gwargwadon yadda za a iya yanka raƙumi a soke raƙumi a feɗe shi a raba kowa ya ɗauka ya gaba za a daɗe kuma za a daɗe ba to aƙalla ka zauna gwargwadon wannan tsayuwa kun ci wannan da kyau ko idan mutum ya zauna kowa zai rauka wa mamaci ne gafara kun ci wannan mun sha maimaitawa ko wannan ka dinga maimaitawa Allahumma ghafir lahu warhamhu Allah ka gafarta mashi Allah ka yi mashi rahama kun gano wannan ko shi ka dinga maimaitawa wannan addu'a ce to amma sai ga wata mi'ara koma baya a makabartar ko akan gawar an yi addu'a shaf shaf a gurguje an yi ta kuma sai a dawo gida ru a zo a zauna kuma a kawo kaza kafa kaza a karanta kaza kafa kaza wallahi alam ko kusan dalili a lokacin da ake kan gawan nan ana zuba kuɗi a lokacin da ake ake makabarta ana kawo kuɗi to amma da aka dawo gida kuma ana zuba kuɗi shikenan sai ga ana ta yi kaga an ki ana dukan taiki ga inda aka ce a je a yi wanda bai samu sararin zuwa ba bai samu sararin halartar sallah ba bai samu sararin halartar jana'iza ba sai ya iso gida wannan ya halatta ya zo ya addu'a addu'ar Allah ya gafarta mashi Allah ya rahmashe shi kun gane wannan wannan babu wani wanda ya ce wannan bai halatta ba amma me ya halatta ya zo kuma ya ce to a karanta kaza kafa kaza wai ce da shi shi kuma wannan addu'o'i da zai yi ga mamaci Allah ka gafarta mashi Allah ka ce a karanta isa kifari kafa dubu sai karanta astaghfirullah astaghfirullah ina neman gafara ina neman gafara shi kuma mamacin fa yan uwa mu ji lafazin a karanta istighfari kafa goma sha daidai sai a karanta ya za ka karanta astaghfirullah astaghfirullah ni ina neman gafara to shi kuma mamacin fa to haka yanzu ba shi kake nema kanka gafara fa fa ba shi kake nema ba kanka kake nema ba kuma ka faɗi wannan magana a ce ka ɗauki da babu mu kun gane magana da kyau ko saboda haka Allah ka gafarta mishi ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofin kamar ɗauka Allah ka tabbatar da harshen shi lokacin da ake mashi tambaya Allah ka kiyaye shi azabar kabari wannan da harshen ka na Hausa akalla kenan ya wadatar ka maimaita abin da zaka dinga maimaitawa amma ka zo kana a karanta kafa kaza a karanta kafa kaza a karanta kafa kaza wasu abubuwan da kake faɗa ba sa kaiwa ga mamacin game da muka ambata ka zo ka ce a karanta isu gifari kuma kai kanka kake wa isu gifari din ba mamacin ba Allah ta'ala ya sauwake ba yi sa jumla da na ambata ba ya halatta ko da mutane sun watsi ai ba mutane kake roƙa ma gafara ba mamacin kake roƙa ma gafara saboda haka da aka ce kowa ya tsaya kowa ya tsaya ne iya gwargwadon iyawar shi wani zai iya minti uku wani zai iya minti hudu wani baban shi ne ya rasu wani kakashi ce ta rasu wani mahaifiyar shi ne ya rasu wani kuma kanin shi ne wani kuma abokin ne a ma'aikata haka ni kuma gaba ne. kowa gwargwadon alaƙa shi da mamacin nan gwargwadon yadda zai yi kai la ilaha illallah akwai ta jana'iza da muka je shi wanda yake kani ne ga abin nan abin nan kani ne ga yaya yake ga mamacin ka fahimta ko muka je jana'iza din shi yayan da sauran ɗalibai da aka tsaya aka yi ta addu'a nan wurin kabarin din gaba ɗaya kusan an watsi mutanen da suka rage ba su wuce mutane uku zuwa hudu ba wallahu alam ka san sauran mutane ina suke suna gefen makabarta suna jiran wannan ya fito domin babba ne a gwamnati ana jiran shi ya fito to shi sun tsaya su roƙawa wannan ɗin gafara mana kun gane wannan ko da aka gamba da haka tsaya a wajen makabarta kuma an yi turko turko shin za a mai ta'aziyyar tun da ana makabarta a tsaya a mishi wallahi na tsaya nake kallon abu mamaki mutane su dinga wa kansu kiyamun laili suna wa kansu karatun tanazu saboda wasu suna ganin ko anan ne za a iya ribata shi anan ne za a iya samun shi kun gane wannan da ke ko wanda yake yana da majalisi na karatu su yi hakuri mana tunda yana karantarwa ana alaili wa tarafin nahar wala zaki ala la ahadan ba sai a same shi a wurin karatu ba in karatu ake bukata kun gane wannan da ke ko saboda tambayar ka ya halatta kowa ya tsaya har a tafi abaka kai kai kadai kan kabarin kai ta roƙawa mamacin gafara kun gane fa innahu hul'ana yus'al a daidai lokacin ana tambaye shi to amma ka bari kuma ka dawo gida ka zo ka kawo babu ba a ce wai a zo a karbi gaisuwa tsawon kwanaki uku na wanda bai samu ba a ce wannan abin nan bane amma ya ake yi kullum tambayar abubuwa ya ake yin su wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu alama Allah wannan shi ne abin da muka karanta a kaduri aka karanta da mu kuma har zuwa yanzu kawai lokacin da ba a jana'iza ba kuma ba a jana'iza bane ba a sallar gawa shine dab da lokacin da rana za ta faɗi dab da wannan lokacin kun gane wannan da dab da lokacin da rana za ta fito a wannan lokaci ba a sallar jana'iza kun gane wannan da ke ko shi yasa in ba kamata wa malai haya jana'iza gidan ku haka aka yi su kwara a maza a fito da gawar ko da motar daukan gawa ba ta zo ba kun gane maganar kun yi shiru ko da motar daukan gawa ba ta zo ba sai a fito da gawar a yi sallar idan aka yi sallar an kammala motar tana zuwa sai a dauka sai a wuce amma ku kiyaye dab da lokacin da rana za ta faɗi ta sun ku za nan ba a sallar jana'iza a lokacin kun gano wannan ko amma ya halatta a yi sallar janaza bayan sallar asar ya halatta a yi sallar janaza bayan sallar asuba bayan sallar asuba kafin rana ta hudu an kuka bari har lokacin da rana ta zo za ta fito to ba za a yi sallar janaza ba bayan sallar la'asar ya halatta a yi amma kuka bari ba ku ba har rana ta zo za ta faɗi to wani lokacin za ku jira sai ta faɗi kuma sai a je a yi sallar jana'iza sai a yi sallar jana'iza da alaikum salam wa rahmatullah waye ce maka in ka samu ana sallar jana'iza kuma sai ka tsaya ka yi bincike wannan dan bidiya ne ko dan sunna yin wannan binciken naka shine bidiyar ai kun gane wannan ka taba ganin an aje kirista a gaba ana mai sallah to ai da gani ka san musulmi ne saboda haka kawai da zuwa zaka bara ne ke mai sallah kun ci magana wannan binciken naka shine bidiyar eh akwai wasu mutane na'am nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد